access to barracks were at random, weapons and ammunition scattered away, and vulnerable civilians went on the tsohon babban hafsan mayakan najeriya kenan laftanar janar kenneth kebiya jacob minima ɗazu-ɗazun nan inda yake jawabin bankwana yayin da yake mika ragamar rundunar sojin ga sabon babban hafsan hafsoshi manjo janar tukur yusuf buratai a yankutar sojin da kenan abuja janar kenneth minima ya ce yan boko haram sun yi kusan durkusa da rundunar sojin najeriya suna fitattakar barikokin soji suna ɗaya da kayan faɗar sojoji kana suna halaka faran hula da basu ji ba su gani ba janar kenneth minima ya ce wannan shine halin da ya sami gidan sojin Najeriya ciki lokacin da aka naɗa shi watanni goma sha takwas kenan baya ya ce gwiwar sojojin Najeriya ta yi sanyi har ma wasu ke yi daga filin daga yayin da duk suka ji ɗorewar 'yan Boko Haram sun durfafo ya ce abin bakin ciki ƙasar nan ta yi kusan yanyan karkarna ga dakarun sojinta ya ce shiyoyin arewa maso gabas da arewa ta tsakiya su ne suka fi tashin hankali. At the end of I'm happy to inform you that the Boko Haram terrorist incident is at the throat of laftanar janar kenneth minima ya ce amma yau din nan da yake mika ragar mulkin sojin ga sabon babban hafsa dakarun najeriya ga ƙarƙashin ikonsa sun yanto da dukkan sassan ƙasar da a da suke hannun ikon 'yan boko haram jim kaɗan da kama aiki sabon babban hafsan sojin najeriya manjo jeneral tukur yusuf buratai ya shiga taro da manyan kwamandojin sojin ƙasar kuma duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakinsa dangane da inda zai fara ya ce da ni komai hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya